Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya masu salamu alaikum fatan an waye lafiya yau ranar lahadi shida ga watan nuwamba na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa sarfila hashim gumel hukumomi a yankin carson da ke kudancin ukraine sun ba da rahoton kazamin fada da fashe-fashe a jiya asabar a cikin sa'o'i 24 da suka gabata sojojin ukraine sun kai hari a wurare tara tare da kama wurin ajiyar kayan aikin sojan rasha da kuma wata ma'ajiyar makamai a yankin carson rasha na ci gaba da kai hare-hare kan cibiyoyin samar da makamashi da na ruwa a kasar inda aka bayar da rahoton cewa ta lalata kashi talatin zuwa arba'in cikin 100 na cibiyoyin makamashin ukraine a halin da ake ciki an gyara layukan wutar lantarki da ke waje tare da sake haɗa su da tashar nukiliya ta zafarozia ta ƙasar Ukraine kwanaki biyu bayan katsewa wutar lantarki a lokacin da hare-haren Rasha suka lalata manyan layukan wutar lantarki, in ji hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa IAEA. E a ɗaya ɓangaren kuma a karan farko Iran ta amince jiya Asabar cewa ta baiwa Rasha jiragen yaƙi marasa matuƙi, amma ta ce an tura su ne kafin yaƙin Ukraine. inda rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare kan tashoshin wutar lantarki da kayayyakin more rayuwa na fararen hula. Ministan harkokin wajen Iran Hussein Amirullah ya ce an yi jigilar jirage marasa matuƙi kaɗan 'yan watanni kafin mamayar rashi a ranar 24 ga watan Fabrairu. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi teran da yin ƙarya yana mai cewa dakarun kib na harbo aƙalla jirage marasa matuƙi goma a kowace rana. A cikin cikakken martani da Iran ta bayar, Hussein ya musanta cewa Tehran na ci gaba da samar da jiragen zuwa Rasha. Wani ɗan ƙuna bakin wake ya kai hari cibiyar horar da sojoji da yammacin jiya Asabar a kudancin Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia, inda ya kashe mutane tara tare da jikkata wasu. Jami'an tsaron da suka zanta da murya Amurka ta wayar tarho da sharaɗin sake sunan saboda ba su da izinin yin magana da manema labarai. Sun ce an kai harin ne a kusa da sansanin sojoji na Janar Dakhavadan, kuma wasu da aka ɗauka aikin soji na daga cikin waɗanda suka mutu. Ƙungiyar Alshabab ta ɗauki alhakin kai harin inda ta ce ɗan ƙuna waken ta ya kashe sojoji ɗari. Kafofin yaɗa labaran cikin gida sun ce an kashe mutane goma sha biyar. Babu wata sanarwa a hukumance daga gwamnati game da harin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ɗaruruwan masu fafutukar kare muhalli sanye da fararen kaya sun mamaye wani yanki da aka ajiye jiragen mutane a filin jirgin sama na shipol a birnin Amsterdam kuma suka dakatar da jiragen daga tashi ko tafiya na tsawon sa'o'i ta hanyar zama gabansu a jiya Asabar. 'Yan sandan soji sun kutsa kai kuma an gansu suna kwashe mutane da dama daga cikin masu zanga-zanga a cikin motocin safa sama da masu fafutuka ɗari ne aka kama kamar yadda kafa yaɗa labarai ta ƙasa nos ta rawaito zanga-zangar dai wani bangare ne na wata zanga-zangar da aka gudanar a ciki da wajen tashar jiragen sama da ƙungiyar rajin kare muhalli ta greenpeace and extinction rebellion ta shirya a ci gaba da tattaunawar da ake kan sauyin yanayi a taron cop 27 a masar Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Rezi ya ce biranen ƙasar Iran suna cikin koshin lafiya bayan abin da ya kira rashin nasarar yunkurin da Amurka ta yi na maimaita boran ƙasashen Laraba a jamhuriyar Musulunci ta Iran a shekarar 2011 kamar yadda kafafen labarai na Iran suka rawaito a jiya Asabar yayin da ake ci gaba da zanga-zanga tsawon kwanaki hamsin. shugabannin limaman ƙasar iran sun yi ta ƙoƙarin ganin sun daƙile zanga zanga da ta ɓarke a cikin watan satumba bayan mutuwar wata matashiya 'yar kurdawa wadda 'yan sanda suka tsare ta saboda kaucewa dokokin sanya tufafin mata. Ɗaruruwan mutane ne akasari masu zanga-zangar a kashe a cewar masu fafutuka. A ɗaya daga cikin munanan tashi-tashen hankulan da suka addabi ƙasar tun bayan juyin juya halin musulunci na shekara 1979 wanda ya hamɓar da gwamnatin sha mai samun goyon bayan Amurka. Daga ƙarshe kamfanin sadarwa na Twitter ya ƙaddamar da wani tsari na biyan kuɗi ga masu mu'amala da ita na musamman a biyan kuɗi kusan dala takwas a kowane wata, wanda ya haɗa da alamar check mark ta tabbatar da sahihancin shafin mutum. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai mikido ya take Kasuwa a kasar mu To jama'a masu sauraro a yanzu haka dai ina kasuwan lafiya wadda shi kasuwan lafiya a wani yanki ne na karamar hukumar Lamurde kuma a jihar Adamawa. Yanzu haka ina cikin kasuwar layin masu hatsi inda zan fara tattaunawa da su masu saya da kuma masu sayarwa. Malam barka da haka. Assalamu alaikum. Ko menene sunanka? Sani Makwane. To Sani Makwane a wannan kasuwa naku kamar tsawon shekara nawa ko aka yi ana gudanar da wannan kasuwanci? Akalla dai gaskiya kasuwar nan za ta kai sama da shekara arba'in tana gabatar da harkokin kasuwanci kuma na samun ci gaba baƙi suna zuwa wasu ma daga Kano wasu daga Bauchi da makamantansu duk sukan zo kasuwar mu na lafiya saboda ci gaban kasuwar To yanzu guri da na same ka nan yanzu haka wace irin sana'a kake a wannan kasuwa? Lalle ina sai da masara ina kuma sai da waken suya. Ko duba da cewa wannan kasuwa naku na hatsi gashi muna dab da kaka kuma halamu ya nuna cewa eh, kasuwar kaka na hatsi lokacin da take budewa. Kamar mu dauka mu fara daga buhun shinkafa danya da kuma buhun masara da buhun dawa da sauransu. Nawa nawa ake sai da su to lalle yanzu dai abin da kasuwa take tafiya shine masara naira dubu goma sha shida ma'ana da ɗari biyar sabuwa mm. tsohuwa kuma naira dubu sha takwas da ɗari biyar a mm. yanzu haka mm. sannan ita kuma dawa naira dubu sha takwas ita ma haka akan kuma sai da ita yanayin buhunta yanayin cikon buhu wata kuma ana sai da ita naira dubu sha tara ita buhun dawa kenan eh, shinkafa kuma mai bawu shan shera naira dubu goma sha bakwai na sake dubawa baya ga mun tattauna da shi wannan dattijo sai kuma naga akwai mata masu ainihin wato eh, su surfa su sa shi a gaba suna auna mudu mudu ita ma za mu tattauna da ita mu ji shin wannan sana'a tsawon shekara na wata ne amma dai bari mu fara ranke dai barka da waraka yawwa yawwa ina gajiya lafiya to ko menene sunanki suna na root to da root naga kina sai da shinkafa gashi nan dai mai kyau gumi gumamma haka eh. kamar shinkafa na nawa kuke sai da mudu To yanzu mudu dai muna sai da shi dari bakwai da hamsin dari takwas bisa kyawunsa. Allah sarki. To yanzu kamar kamar mu ɗauka shi wannan mudu da na gani shi nawa ake sai da shi? Yanzu dari bakwai da hamsin ne mai kyau ɗin. Na'am na'am na'am. To yanzu wannan shinkafa da kika kasashen zaka ke kika noma shi ne ko dai sara kika ke A'a sayan buhu nake yi na guma shi. Na'am na'am to kamar shi buhun mai bawon nawa ke saya? To yanzu dai yanda muka samu kanmu bana abun taki ta yi sauki dubu da muna siya haka. Hmm. dubu sha biyar dubu sha hudu amma bana gaba daya abun ruwan nan da ta zo ta shinye wuri mm. abun ya kawo mana damuwa sosai kwarai yanzu haka buhu har wani wuri ma muna sayan ta dubu ashirin mai kyau wani kuma dubu sha takwas sha bakwai e bisa kyawun shinkafa to yanzu misali a wannan shinkafa idan kuka sayi buhu kusan ashirin eh. kuka surfa kamar nuna kuke samu yanzu kaman kowane buhu in mm. muka samu mai kyau muna samu mudu talatin da biyar mm. talatin da hudu in ba mu samu mai kyau ba wani lokaci har mudu 28 ma muna iya samun ta mm. to yanzu mu dauka cewa su masu zuwa saya ba sa zuwa su muku korafi cewa kamar ko shinkafan ya dan tsada haka da sauransu suna yi sosai kwarai suna yi sun ce ya yi tsada to mu ma mun rasa ya za mu yi mai bawun taki ta sauka domin dalilin malale da ta shinye wuri mm. yanzu gaba daya ma ba mu da yanda za mu ce abincin ma babu sosai mm. mun rasa ya za mu suna korafi sosai to yanzu eh, kamar wannan da kika zo kika kasa misali dalili wannan daro haka da na gani eh. ya kai mudu nawa a ciki yanzu daro nan da ya takaci zai mudu saba'in mudu saba'in eh. kuma ana zuwa saya ana zuwa a saya yanzu kamar daga safiya zuwa yanzu mudu nawa kika sayar yanzu dai na sai da abin da ta kai kusan mudu dari kai kai ka to lalle ana zuwa saya to yanzu duba da cewa wannan ambaliya da ya zo ya yi wa gonannaki da yawa illa sakamakon abubuwa duka sun taɓarɓarci to yanzu wannan sana'a naku in aka ce yanzu ki je gurin gwamnati ki nemi tallafi ga gwamnati me zaki ce to yanzu dai zan ce ma gwamnati ta duba dai ta tallafa mana da jarin domin saboda ba yanda za mu she abun ta ya sauki domin babu shi mm. sai dai gwamnatin za ta mana taimako ta dan tallafa ma mata mu samu jari hmm. muna dan samu goma biyar. Hmm. To ma da lamuna godiya. To da shike muna nan layin hatsi kamar yadda muka gaya masu sauraro har yanzu dai muna layin nan na inda ake awu auna da kuma aunarwa wanda suke sara kuma da wanda suke siya su je su dafa dan mudu ɗaya ɗaya. A na sake tattauna da wata bara Allah wadda ita ma wannan sana'a nata ne sai da wannan shinkafa a wannan kasuwa. Bari mu ji sunanta. Bari ki dade barka da warhaka. Yawwa barka da warhaka. To ko menene sunanki? Alfrida Haruna. To, madam kamar tsawon shekara nawa kike kina wannan sana'a na shinkafa? Ni na shekara talatin yanzu. Kina wannan sana'a? Eh. To, a tsawon shekaru da kika kina wannan sana'a mu dauka cewa yau ana cikin yanayin kaka. Daman wannan lokaci da kuke shigowa a wannan shekaru ana yawan samun katsewar abinci a kasuwannin ƙauye ko dai ba a samu kai ba a samu sai dai ambaliyar nan ne ya kawo mana damuwa wannan ambaliya da aka yi ba karamin cuta tsohon muka yi ba to yanzu yaya kuke ku samu shinkafa ɗanye kafin ku guma ya zama muku wai yau din nan ma shinkafan da yanzu kake gani a gabana mm. daga shelin aka kawo mini kuma wannan bawan Allah mm. yana noma yana samun kusan buhu ɗari biyu amma kwata-kwata buhu biyu bana aka samu a gona. Buhu biyu kashal? Buhu biyu kashal. Saboda me? ambaliya wallahi ambaliya ya kwashe mana amfani gaba daya gaskiya yanzu wannan gumi shi eh. kuma danye nawa ake sai da shi farashin kafa kenan a yanzu haka mm. muna sai da ita 700 ne ita ma danyar eh to kaga dai sanadin ruwa ne mm. da yanzu da yana nan ɗari biyar mm. hudu da hamsin mm. amma yau muna sai da ita 700 bakwai to ka gani abun ya yi baya talaka ya ji jiki to yanzu yaya za ku yi duba da cewa wannan ambaliya da ya zo gonaki sun tattafi abinci an yi asara da sauransu kuma wannan ita ce sana'ar da kuka taso tun shekara da shekaru kuna yi to yanzu ya za ku yi gudun gudanar da shi kenan to yanzu kuka mu dai ga gwamnatin adamawa idan akwai tallafi muna roko a tallafa mana mm. kaga dai in ba sana'a rashin lafiyar ma ai damuwa ne a gida yawwa shine roƙon mu shine ga gwamna mm. ya dube mu da idon tausayi mm. adama gaskiya ba amfani malale ya cinye mu ga kuma rashin lafiya kuma muna tare da ita mm. neman guduma muke yi mm. a yi mana guduma gaggawa mm. shine damuwa kuma da lamuna godiya na gode to masu sauraro mun dan tsallake kaɗan mun baro layin masu ainihin wato auna da kuma aunarwa na shinkafa ɗanya da kuma gumamma yanzu mun shigo layin masu sayarwa a buhuhuna inda ne sanin tattaunawa da wani mai sana'ar saya da kuma sayarwa a wannan kasuwa to a ranka dai barka da haka barka da yamma ko da muke magana da malam abubakar eh, abd ake shi cewa da ni amma abubakar ne dan waja da kuka dawo kasuwa nan ne ya kuka fara ganin kasuwanci to alhamdulillah dai mun gode wa Allah duka halin da dai ake shiga amma bana nan gaskiya abun akwai sauyi ga shi nan dama bamu daidai da farfarowa bangaren rikishin nan ba mm. da kafin ka zo kasuwan nan mm. wallahi inda zaka saka kuma babu mm. a buhuna ne kai inda ma mota zai rasa amma duba dai yanayin mm. buhunan dai yanzu kalli yanayin kasuwar mm. ga ambaliyan nan ta zo ga rusa gidaje duk babu mm. gonaki duk babu to bana dai alhamdulillah mun gode wala duk halin da ke shiga amma akwai matsala gaskiya akwai matsala to yanzu duba da cewa ga gashi shi an dai dawo bakin kasuwancin alamu ya nuna an samu zaman lafiya a wannan yanki sai kuma ga matsala na ambaliya da ya kuno kai to wannan ambaliya kana ganin yadda kuka rungumi wannan sana'a naku kana ganin ba za za ku samu kalubale ba gaskiya akwai kalubale to wani iri to batun kayan baya fitowa mm. kayan da da kamar yanzu za a kawo buhu ɗari biyu mm. buhu kusan ɗari uku mm. bangarori da dama mutanen taraba su kawo mana mutanen gombe state su kawo mana nan adama mu tara kaya yanzu kwata-kwata kalli kasuwa yanayin kayan kenan fa iya kayan da muke da shi to muna lallaba haka dai alhamdulillah to ambaliyar nan kan ya gima gonaki mm. maganan kan cewa amfani a gona kan bana kan gaskiya da sauki babu mm. sai dai kawai abun da dai Allah ya mana dai kuma gode Allah kawai to yanzu wani kira kake da shi ga mahukunta to mahukunta dai su kawo mana tallafi mm. na gaggawa ma jama'a dai suna da bukata kwarai da niyya suna da niyya yanzu kaman buhun masara nawa ake sai da shi bara wallahi giya maka kamar sabo masarar nan mm. in ya yi tsada naira dubu tara dubu goma bane dai gashi nan dubu sha shida sha bakwai mm. Dubu kwaya da mm. wakin suya kuma yanzu farashin ta ma bai fito ba ana sayarwa biyar dubu da shida zuwa da bakwai kai. Amma kasuwan nan na ga buhun dawa shi kuma buhun dawa nawa? Buhun dawa ana sayarwa dubu sha takwas ne. <laughs> Abubuwan gaba ɗaya ya canja wallahi. To amma da kafin wannan ambaliya nawa ake sayar buhun dawa? Dawa dai mu dai a bara dai da yake shekarun da abun yana da mutun shi amma baya eh. wuce sha biyu sha biyar yanzu kuma yanzu kuma sha takwas har kusan har ishirin ma na siya kuna magana da abubakar haya ya ka ga yanayin kasuwanci ne a matsayinka na shugaba to alhamdulillahi duk da cewa yanzu ne farkon kakan hmm. lallai kasuwanci yana tafiya daidai wa daidai yadda ya kamata hmm. kuma muna gode wa ita gwamnati da mm. ta sa ido ta daidaita ta suka zauna lafiya mm. saboda yanzu haka dai kowa yana kasuwancinsa lafiya mm. yana saya yana sayarwa kuma muna godiya dai sosai amfani kana gani yanzu ya fara fitowa ba wani abin da mu iya cewa sai dai godiya jama'a masu sauraron mu da kuma haka ne muka zo ga karshen shirin kasuwa akan miki dole na wannan makon sai kuma makon gobe in mai duka ya kai mu lado salisu muhammad garba sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sake saduwa a filin mu na nasihar lahadi ina kuma fatan an waye gari lahiya ina mai suna da wurin fada moses ma'aji fadar cocin katolika diocese na yola jihar adamawa ta tarayyar najeriya a cikin nasihar mu ta wannan sahiyar lahadi gayyata nake mana da mu kokarta mu zama masu amfani ga waɗanda suna cuɗanya da mu cikin rayuwa ta yau da kullum ina so in ja mu ga kalmomin ubangijin mu yesu almasihu cikin littafi mai tsarki a bishara ta luka sura goma sha uku aya goma sha takwas zuwa ashirin da ɗaya kwatanta mulkin Allah da kwayar mustard wadda wani mutum ya je ya shuka a lambunsa ta kuma girma ta zama itace har tsuntsaye su kai shekarsu a rasanta da kuma yisti wadda wata mace ta ɗauka ta cuda da mutu uku na garin alkama har duk garin ya gama da yistin jama'a masu sauraro na tabbata za mu iya kwatanta kanmu da kwayar mustard ko yisti har mutane sun ci moriyar mu ta rayuwa har ina akwai lokacin da za mu iya ba da shaida ga abin da addini ke bukata daga gare mu to wannan shine lokacin musamman yanzu da ake fama da yunwa da annoba daban-daban saboda haka har in mu masu bi na gaskiya ne to kada wannan mawuyacin lokaci ya sa mu ga kanmu kamar mun gama hallaka mu dangana ga ikon Allah da kuma alkawarin da ya yi mana kamar yadda manzo Bulus ya karfafa ma Korintiya ta fari sura daya aya ashirin da bakwai cewa Allah ya zabi abin da yake wauta a duniya domin ya kunyata masu hikima Allah ya zabi abin da ke raunana a duniya domin ya kunyata waɗanda suna ganin kansu kamar suna da iko karfi ko mulki kamar kwayar mustard yistin kaɗan ne dangane da garin alkamar da take yi kamar kwayar mustard yeast yana da mai girma a cikin kananan adadinsa haka mu ma mu zama masu girma cikin kananan adadinmu sai mu zauna da sanin cewa ubangiji yana so mu zama mutane masu bege da alkawarinsa na samun sakamako mai girma daga karamin abu allah ya taimake mu allah kuma ya samu dace amin madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan mahimmancin wanke hannu. Babu mai da ke Bincike ya nuna cewa tsaftar hannu na da matukar mahimmanci kuma yana da rawar da yake takawa wajen kare kamuwa da kuma yada cututtuka a tsakanin al'umma. Dalilin haka ne ya sa hukumar lafiya ta duniya ta ware rana ta musamman a watan Oktoba na kowace shekara a matsayin ranar wayar da kan jama'a game da kula da tsaftar hannu. A don haka ne abokin aiki na Mansur Sani da ke muradi a jamhuriyar Nijar ya yi hira da mai kula da kuma gargaɗi kan a ma'aikatar kiwon lafiya da ke jihar Maraɗi Dr. Usmani Yakuba inda ya yi magana akan alfanun da ke tattare da wanke hannu da kuma illar da rashin hakan ke haifarwa inda ya fara da bayyana cewa babban fahimta ta farko da muke son al'umma ta yi bangaren nan na tsabta ma gaba ɗaya aka dunkule ta tsabta ayyuka ne wanda ɗan adam ya kamata ya yi shi da kanshi na kiyaye malatuttuka wanda ana iya ɗauke su ta tsakanin ɗan adam da mutum ko tsakanin ɗan adam da dabba ko tsakanin dan adam da ruwan sha ko tsakanin dan adam da muhallin shi ko tsakanin dan adam da abincin da zai ci kenan kaga duk wannan tsakanin ya kamata dan adam ya san yana da halaka da muhalli yana da halaka da abinci da dan uwan shi da dabba da itace da duk abin da ke goye da shi dan adam ya san shi kan shi ya ma hi wannan abubuwan daraja kenan wannan malatin zai dauka a rayuwar shi ga wannan abubuwan ne ya kamata dan adam ya fahimta nan ne yake dauko su dangance da halayen shi dangance da bukatocin da za yi a cikin rayuwar shi nan ne zai dauko wannan malati ko kuma yanda za shi ya dauko shi to sai ya gano ta nan yake dauko shi sannan in an kwatanta shi ne zai kiyayewa zai gane eh, lalle abin nan yana da muhimmanci to sai abu na biyu wanke hannuwa don me aka ba wankin hannuwa muhimmanci hannu shine dillali na kazamta tunda an ce dan adam iya da halaka da muhalli iya da halaka da abinci da ruwan sha da itace da dabbobi da duk inda zaka dahawa kenan hannu wannan dillalin malatin shi shine zai ka dahawa ya dauko maka malatin nan ko ka shafa a jikinka ko ka ci a bakinka ko in ruwa ne ka sha ko in iska ne ka shaƙe shi duk abin da ma ma'amala sai ce da wani dabba da in ko dabba ta taɓa wurin kai ka zo ka hau ko wani tsuntsu ya taɓa wurin kai ka zo ka hau duk wani ya riga ka taba mahallan kai ka zo ka hau nan wurin ne hannunka ko jikinka zai ɗauko maka wannan malati to in baka yi hattara ba abin nan zai shiga ta bakinka ya shiga ta hancinka ya shiga ta idonka ya shiga ta hudodin jikinka tunda duk mu wadar kuke gani duka hudodi ne wa in mutum bai hattara ba duk kohi ne ga sunan na shiga malati ga dan adam na ƙwayoyin cuta saboda su ba ganin su ake ba kankana ne ta hanya kwata ta hanya hancinka ta bakinka in ka sha ko ka sha wani abu nan ne za ka ɗauka malatin wani irin cututtuka aka ɗauka ta dalilin rashin kula da wanke hannu eh, rashin kula da wanke hannuwa eh, malatuttukan wanda ake gauga ya ɗauka babu kamar ma a ce kwalara ko zawo da amai ko kuma eh, akwai ciwon tsutsotsin ciki saboda in mutum kana zuwa magewayi ba ka wanke hannuwa kana ma'amala da bayan gari ko na dabbobi ko na mutum a nan kwayoyin cutar tsutsotsi ciki suke tsutsotsi ciki kunga akwai kwarba akwai macijin ciki akwai abubuwa da yawa wanda suna shanye jinin mutum ta nan ake ɗauko su to kaga in mutum bai tsabta ba bayan ya yi mu'amala da muhallin shi ko da wasu ayyuka wanda yake yi nan ne hannu kazami zai kawo mishi sun cikin nan ya zama musu illa ga jikin shi sai ga mutum yana ramiya ko kuma mutum yana jin jikin shi yana kasala ko jinin ya rage ba akan ya gane ba sai an ji auna za a gane me yasa ake gargadin yara a makaranta akan wanke hannu to abin da yasa mu likitoci muke gargaɗin yara shi ɗan adam aka ce kamar karamin ice ne in ka shuka shi tun yana ɗan karami kana bayarwa in ya karkace ka tara shi to mun so kamar wanke hannuwa ya zamanto tabi'a ce ta dindindin ta shiga a cikin rayuwar dan adam saboda da farko na ce mutum duka a rayuwarka tun ka zo duniya har ma ka barta a ce to kana da ma'amala da wannan abubuwan da na hudu farko to in ya zamanto karamin yaro ya tashi da tabi'o'in wannan na tsafta tun yana karami yana zuwa makaranta ana koya mishi to an so ya girma da su an so ya hatara an so ya aikata in ya girma shi ma sai ya zamanto kamar shi ma zama likita mai ɗaukar tutan nan yana yaɗata ta al'umma duka ta gane abin da ake nihi ta ɗauki wannan zance ta ce ta aikata shi a yaki da cututtuka gaba da kaji abin da sa aka hiba yaro karhi saboda kwale yaro ita kamar fara takarda ce in kai rubutu daidai zamana yake kaji abin da yasa karshe me sakon ku ga al'umma akan uh, fa'idar wanke hannu babban sakon mu zuwa ga al'umma wajen wanke hannuwa akwai lokacittuka wanda suke da mahimmanci na wanda wajibi ne dan adam ya wanke hannuwa dan adam in zai cin abinci wajibi ne ya wanke hannuwa dan adam in ya hoto daga magewayi wajibi ne ya wanke hannuwa dan adam in zai cin abinci ya wanke hannuwa dan adam in ya gashe-gashe ya wanke hannuwa dan adam in ya aikin hannu kun ga akwai masu kwasa taki akwai masu yin kila akwai masu yin tuki akwai masu yin biro ko biro kake kana taba abin ornatar wannan wanda tafureta ana daddana duka nan wurin ma akwai kwayoyin cuta ya kamata dan adam duka ayyukan da kake jika jika ka dora wanke hannuwa ko kuma in ma baka wanke ba jika jika ya zama to dai duk in zaka ci abinci nan a tabbatar da ka wanke hannuwa kuma wanke hannuwa ma shi ma yana da sharadi ya zama to kamar a ce duk sati dan adam ko shi da iyalin shi ma gaba ɗaya ya hore su da yanke akaiwa saboda a cikin akaiwa nan ƙwayoyin cuta suna ɓoyewa in ka je magiyoyi bayan garin sai tsaya a ciki ko da ka wanke hannu amma sai ga abin bai tasiri ba amma ya zamanto dai mutum ka bar zama da eh, kai wannan tana yin tsawo kwarai kamar ta eh, ba ta dan adam ba abin bai da kyau to kun ji dai abin da muke so ka kira ga al'umma alhamdulillah dai ya zamanto kowa ya gane gaishe gaishe shi ma ya haɗa cuta yake to a ɗora wanke hannuwa dangance da taimaka mu da a tsaye da yaɗa cutar nan insha Allah za mu ci nasara a can ƙasar Nijar. To madalla ganin yadda wanke hannu ke da matukar muhimmanci ga kiwon lafiya ya sa a jamhuriyar Nijar biyar ake koyar da shi a makarantun firamare a matsayin darasi mai zaman kansa. Madam Almu Aisata Hamza ta yi ƙarin bayani game da tasirin hakan. Wankin hannu ya kamata yaro a koya mai tun yana petit maternal muke koya masu tun suna yara. Itap takwas ce ta wankin hannu dun a koya ma yaro da ruwa mai tsafta da sabulu kenan wani lokaci ya kamata mutum ya yaro ya wanke hannun shi in ya yi wasa in ya hito da makewaya in ya ci abinci in ya taɓa waɗansu abubuwa haka masu ƙura ko masu salte lokacin nan yaro ya kamata ya wanke hannun shi kamin ya yi amfani da wannan hannu kuma da wani irin ruwa ya kamata ya wanke hannu ya wanke hannun shi da ruwan sabili da ruwa mai tsafta kin da ruwa mai tsafta da sabuli za ka wanke kakka wanke hannunka da ruwan dauda ka ce ka wanke hannu kenan ka kara ma kanka wani malati lesan kin wankin hannu ko mu da muna yara muna lakwal an koya mana a lakwal tunda daga lakwal muke hita da tarbiyoyi iri-iri na tsafta an gwada mana na hannu a na komi da komi an gwada mana kamun a ce yau lezane 2000 corona ta zo kenan mu deja tun muna koyawa cikin leson de moral des de kenan yaro ya kamata a koya mishi yayin da zai wanke hannuwan shi kafin ya amfani da shi kuma me yasa ake wankewa saboda ciwo hannu wuri ne mai taba ciwoyi wuri hanya ce ta daukan malati hannu kenan ya kamata da hannu da cikin akaiwa duka yaro ya wanke a addinance ma kun ga in zamu sallah sai mun wanke hannuwan mu mun tsaftace jikin mu sannan mu yi a sallah kenan hannu hanya ce ta malati kenan mu wanke shi da kyau rigakafi ya magani su ma ɗaliban ba a bar su a baya ba don sun bayyana wa abokin aiki aikin nawa Mansur Sani abinda suka sani game da mahimmancin wanke hannu. Sunana Alkaira ta Abdulrahman. Wace kalas kike? Sai eh, a wanke hannu da cuta. Me za ki ce ma sauran yara waɗanda ba su wanke hannu? Kazan Sa'aratu Abdul Karim. Shekara ki nawa? Tara. To menene ake ce ma wanke hannu? Tsabta. Yaya ake wanke hannu misali? A cuɗa ko ina da ko ina da sabuli da ruwa. Ruwan masu kyau ko masu dauda? masu kyau sai a wanki Muhammad yi Ibrahim. Yanzu kuma na ga hannunka kamar da dauda. Ka wanke shi? Eh? Ah. Eh? To mine ne sunanka? Kalani. Ya eh, eh, aka ka ba ka wanke hannu ba? Ah, yanzu daga cikin kalas ne. Daga cikin kalas kake. Me muhimmancin wanke hannu? Dawa dawa yake koya muku ku rinka wanke hannu a gida ko ko a lakwal? Maran. Me take cewa? Cewa take a rinka wanke hannu. dami dami ka rike cikin abubuwan da ta ce suna kawo matsala in ba a wanke hannu ba. In aka shiga maciwa aka zo a wanke hannu ba yana kawo matsala. Salim Sani rima Ni madan ta ce muku game da wanke hannu. A rinka wanke hannu saboda cuta. Da ina da ina ake wankewa yanzu a wanke. Da bayan hannu da cikin ta nan. da sabulu da ruwa. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma kun da je abin da ƙwararru ke cewa game da mahimmancin wanke hannu kuma ya kamata a rika ba wa yara ƙwarin gwiwa kan wanke hannu domin fa an ce kafi ya fi magani. Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani. Sai ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita ɗari da da biyu 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz ke sallama da ku, a wuni lafiya.